salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha biyu ga watan rabi'u tsari hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya sharhi da kuma taliki na ainihin al'allama al-muhaddis muhammad nasiru jirin albani a muna cikin shafi na arba'in da biyu lamba na ishirin da uku a na kai shafi na ashirin da biyu a cikin sharhi ko shafi na arba'in da biyu eh. sharhi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim أي wa حكمته wa وعدله. Eh, wato ma'ana kada ku satin da ya wuce mun yi magana kan kaddara cewa wajibi ne ga ahlus sunna salafi yayi imani da kaddara kuma kaddara yana daga cikin sirrin Allah subhanahu wata'ala akwai abubuwan da Allah ya bayyana mana akwai abubuwan da Allah ya boye mana abinda Allah ya bayyana mana mu yi aiki da shi abinda Allah ya koye mana mu yi imani da shi ko da ba mu gano hikimarsa ba shi ne ke cewa fa inna Allah ta'ala qawadin bal qadari an anami domin lalle Allah ta'ala ya nade ilimin ƙaddara ga talikansa wa nahahu amarani kuma ya hana su neman shi kamar yadda yake cikin magana Allah inda Allah ke cewa a littafinsa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayan su abinda da yake aikatawa amma su mutane ana tambayan su shi Allah ta'ala ba a tambayan shi abinda ya aikata la yus'alu amma yaf'al ba a tambayan sa abinda ya aikata amma su bayi wa kum yus'alun su ana tambayan su in Allah ta'ala ya ga dama sai ya yi talaka ba mai tambayan Allah cewa me yasa kai wani talaka me yasa kai wani mai kuɗi me yasa kai wani dogo me yasa kai wani gajere me yasa kai wani kyakkyawa me yasa kai wani mummuna me yasa kai wani mahaukaci me yasa kai wani mai hankali duk ba tambayan Allah Allah ta'ala yana iya azurta wanda ya so ya talauta wanda ya so ba mai iya ja da Allah subhanahu wata'ala ga duk abin da Allah ya aikata an gane ko to wannan aya la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun ba a tambayan Allah abinda ya aikata amma su mutane ana tambayan su a aili kamalin hikimati me ya sanya ba a tambayan Allah abinda ya aikata saboda cikan hikimin Allah wa rahmatihi da rahamansa da adalcinsa wannan shine dalilin da ya sanya ba a tambayan shi abinda ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mana cewa wa huwal azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima Allah ta'ala yana sanya komai inda ya dace an gane ai duk abin da kaga Allah ya yi Allah yana sanya shi ne inda ya dace to tunda Allah yana sanya komai inda ya dace to kaga kenan duk abin da Allah ya yi daidai ne ba a sa me yasa kai kaza ya Allah da ba ka yi kaza ba da kaza ka yi ba a tambayin Allah haka saboda cikan hikiman Allah da cikan rahamansa da kuma cikan adalcinsa na la li mujarradi qahrihi wa qudratihi ba wai dan gundarin rinjayensa ba da kuma ainihin ikonsa ba wai dan gundarin kasancewa Allah bai kama kariya bane da kuma kasancewa shi bai iko ne yayi da abin da ya gara ba. eh Allah mai iko ne yake yi abin da ya ga dama amma baya aikata abu sai da hikima duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima Allah ta'ala da yayi duhu akwai hikimar da yasa yayi duhu sannan kuma sai ya haske Allah yayi lafiya yayi rashin lafiya ko yayi kafiri yayi musulmi yayi mawadaci yayi talaka to duk wannan gaba daya babu hikima akwai hikima an gane wannan ayi wato wasu abubuwa na Allah za mu iya gane hikimomin wasu abubuwa kuma za mu gane ba abinda muka gane hikimomin wato sai mu yi imani da shi sa'annan ko mu yi aiki da shi abinda ba mu gane hikimomin ba mu miƙa wuya zuwa ga Allah zuwa ga akan wannan abu saboda haka ba wai don gundarin kama karyar shi ba da kuma ikonsa kama ya kolo yasmun wa asba'u kamar yadda jahan bin safwan da mabiyansa suke fada cewa Allah ta'ala ba a tambayan shi abin ya aikata saboda shi mai kama karya ne wani kuma mai iko ne duk abinda da yi daidai ne ba a tambayan sa to a wajen ahalin sunna ba wai don kasancewan shi mai rinjaye ne ko mai iko a'a ba a tambayan Allah abin ya aikata likamali hikimatihi wa rahmatihi wa adalihi saboda cikan hikiman Allah da rahamansa da adalcinsa kada ta shafi. haka yazo cikin sharhi وراجع فيه تحقيق أن مبنى العبودية والإيمان wato a cikin shi akwai tabbatarwa cewa lallai magina na ibada da imani ala tasbih ne magina na ibada an gina shi ne kan sallamawa Ta abinda ke da alaka da ibada ana so ne mutum ya sallama ya miƙa wuya zuwa ga maganar Allah subhanahu wata'ala wa adami al-as'ilati an tafasil al-hikma fil awamir wa nawahi wa tarahi kuma rashin tambayoyi game da rarrabewa na hikima a wajen umarni da hane-hane da kuma shari'o'i Allah ta'ala da ya ce sallan asuba raka'a biyu kada ka ce kana son ka san hikiman da ya sa sallar asuba ya zama raka'a biyu Allah ta'ala da ya ce azumin Ramadan 29 ko 30 kada mutum ya ce yana so ya san hikimomin da ya sanya azumi ya zama 29 ko 30 ya ce yana so dole sai ya san hikiman an gane wani ko babban abin da ake so ga ibada wato kasancewa Allah ne ya umarni da Allah ne ya umarni me ya kamata ka yi ka miƙa wuya zuwa ga maganar Allah subhanahu ta'ala. an gane na fa innahu muhimmun jiddan to lalle wannan muhimmi ne sosai laula dhiqul majal lanaqaltuhu bi ummatihi da ba don kuncin waje ba da ba don kuncin fage ba da na ciranto maganan shekul islam dungurungun din shi linafatihi wa izzati saboda tsadan shi da kuma izzansa maganan yana da tsada kwarai da gaske ko maganan yana da izza to amma abin da yasa ban ciranto wannan magana din ba wato saboda kuncin waje littafin ban yi alkawarin zan faɗaɗa shi ba na yi ne zan ɗanyi ɗan ƙaramar ɗan ƙaramin ta'aliki haka in ji nasiru dinin albani وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية الله يغفر ما ياتي في مجموع الفتاوى أتكم مجموع الفتاوى باختصار بعض الفقرات وتدتكيت وتساشا فقروري والإيمان بالقدر على درجة على درجتين سوى إيماني بقدر wato yana kan daraja ne guda biyu kullu darajatin tatadammanu shay'ain kowane daraja ya kunshi abubuwa guda biyu فالدرجة الأولى هذا درجة فرقه الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه شيء إيماني cewa lalle Allah ta'ala ya san abin da halittu za su aikata da iliminsa alkadim na tuntuni allazi huwa mawsufun bihi azalan wanda Allah ta'ala abin siffantawa da shi ne tun fil azal an gane dole ne a matsayin ka na ahlus sunna ka yi imani cewa Allah ta'ala ya san abin da halittu za su aikata tun kafin mu aikata Allah ya san za mu aikata da iliminsa da ɗaɗɗe wanda Allah ana siffanta shi da wannan ilimi tun fil azal ba wai daga baya Allah ya sani ba idan ka ce daga baya ne Allah ya sani to duk wanda ya faɗi wannan yi ridda an gane ka ce wai sai idan mun aikata aiki sannan Allah ta'ala zai san abin da muka aikata to menene bambanci tsakanin Allah da halitta kenan kaga Allah ba shi da bambanci da sauran halittu wannan shine akida na kullat na ilmi mutazila sun kore ma Allah ilimi cewa abubuwa da yawa za su iya faruwa Allah bai sani ba daga bayan sai ya sani an gane wannan ko to saboda haka dole ne a matsayin ka na ahli sunna kai imani da wannan cewa Allah masanin komai ne kuma Allah yana sanin komai kafin abin ya faru na'am wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi kuma Allah ta'ala ya san dukkan halayen su na da'a da sa'u Allah ya san wani zai zama to mutumin kirki wani zai zama to mutumin banza wani zai zama to mai biyayya wani zai zama to mai sa'u wal arzaqi wal ajal Allah ya san arzikin kowa Allah ya san ajalin kowa wani zai zama to multi biloniya wani zai zama to triloniya wani zai zama to tausaniya wani zai zama to hundradiya an gani wani zai zama to talaka kutuk? kowane mutum Allah ta'ala ya riga ya san arzikinsa an gani kuma Allah ya san ajalin kowa da zarar lokaci ya yi ko minti ne ba za a ƙara maka ba fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin sa ya zo wato ba a jinkirta musu ba sa iya jinkirta shi ko da sa'a guda sannan ba sa iya kai shi gaba in ajalin ya zo misali wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wata dabba a doron kasa face an bikinta na wajen Allah kaga ashe Allah ya san komai game da ita misali babu abinda Allah bai sani ba game da kowace dabba a doron kasa Allah ya san arzikinta Allah ya san ajalinta na'am ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق sannan sai Allah ta'ala ya rubuta a cikin lauyin mahfuz kaddarori na halitta Allah ya rubuta kaddarori na halitta a cikin mai a cikin lauhin mafus fa awwalu ma khalaqa Allah al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami qala lahu uktub sai Allah ta'ala ya ce ma al-qalami rubuta qala ma aktub sai al-qalami ya ce ya Allah me zan rubuta qala aktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah sai Allah ya ce ka rubuta duk abin da zai kasance har tashin kiyama an gane al-qalamin nan ya zo ya rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har tashin kiyama fama asaba al-insana lam yakul li yukhti'a abin da ya samu mutum dama can ba zai kuskure masa ba wala arifu in kaga wani abu ya same ka ka kwantar da hankalinka dama can ba zai kuskure maka ba na'am wama akhta'ahu lam yakul li yusiba kuma abin da ya kuskure mai dama can ba zai same shi ba jaffati al-aqlamu wa quwiyati as-suhuf alƙalumma na rubutun kaddara sun bushe sannan an naɗe littattafan rubutu an gane ko yawa ba za a goge komai daga cikin abin da aka rubuta a cikin wannan littafi ba kitabun layi kauni kadari kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard ashe baka sani ba ya dan uwa cewa lalle Allah ya san abin da ke sammai da kasai abin da ke sama da kasa sai Allah ya san shi inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi wani irin littafi kitabullahi kauni qadari wato shine lauhil mahfuz ba kitabullahi dini shar'i ba akwai kitabullahi dini shar'i shine alqur'ani an gane wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbi qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim kaga awalam yakfihim bi anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim wannan wanda kitab ne dini shar'i kaga alqur'ani ake nufi shin shin shin bai ishe su ba an saukan musu da littafi ana karanta shi a gare su inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun an gani da kuma da Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi wancan littafi din babu kokonto a cikin sa shari'a ne ga masu tsoron Allah kaga wanda littafi ne alqur'ani ake nufi ko kaga nazzala alaykal kitab musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil kaga nazzala alaykal kitab Allah ya sassauka maka da littafi wani littafi ne wannan littafi shine alqur'ani shine kitabun lahi dini shari'i sannan kitabun lahi kauni kadari shine lauhil mahfuz ha inna fi zalika inda zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi na rubutun kaddara inna zalika ala allahi yasir lalle wannan a wajen Allah mai sauki ne ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna zalika ala allahi yasir ka gani Allah ya ce wata musiba bata taba faruwa ba fil ardi a doran kasa wala fi anfusihim ko ga kawukansu illa fi kitabin min qabli an nabra'a face yana cikin littafi wanda littafi kitabun lahi kauli kadari yana cikin lauhin mafuz min qabli an nabra'a Kin kafin mu halarci musiban ma kana mamaki ne sai ce inna zalika ala Allah yasir lalle wannan a wajen Allah mai sauki ne an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana duk abin da zai faru Allah ta'ala yana rubuta shi kun lan yusibana illa ma kataba Allah lana Allah ya rubuta shi a ina kitabul lahi kauni qadari babu abin da zai same mu face abin da Allah ya rubuta mana a cikin lauhin mafus, cewa lalle zai same mu an gane wannan ku? to kaga wannan shine layi lahi kauli kadari akwai layi lahi jaza'i littafin Allah wanda yake da alaka da sakamako fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri amma wanda wanda aka bashi littafi da hannun dama littafin mai qur'ani lauhil mahfuz bi yake nabi littafi na sakamako fa amma mun uciye kitabahu bi yamini amma wanda aka bashi littafin sakamakon shi da hannun damansa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanni za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai juya ya koma zuwa ga iyalansa yana farin ciki wa amma mun ya kitabahu huwa ra'a zahri amma wanda aka bashi littafi ta bayan bayan sa ba hannun shi ya bullo ta cikinsa aka bashi littafi ta baya fa sawfa yad'u subura da sanin zai yi ta kiran halaka kullu insani alzamnahu bi sa'irahu fi uluki kowane mutum muna lizumta masa kasar din shi wani abu mai kamar kasar a wuyansa wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitabai yalqahu manshura an gane ku za mu fitan mai shi gobe kiyama littafi wanda zai gamu da shi abun watsawa za a watsa da shi a bude mai littafin a ce masa mai ikra kitabaka ka karanta littafin wani littafin qur'ani lawhil mahfuz ka karanta littafin ka na sakamako kitabun lahi jaza'i an gani ka fabi nafsikal yau ma'alaika hasiba saka idan mutum ya ga kitab a cikin qur'ani sai ya bincika wani irin kitab ne shin kauni kadari ne ko dini shari'i ko jaza'i sai ya duba an gano wani ko to a wannan aya da aka kawo alam ta alam annallaha ya alamu ma fi samai wal ard shin baka sani ba lalle Allah ya san duk abin da ke sammai da kasai duk wani abin da zai faru a sama ko ƙasa kafin ya faru Allah ya san shi bayan ma ya faru Allah ya riga ya san shi kana mamaki ne inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan a wajen Allah mai sauki ne shi an gane ku na'am وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه wannan kaddara din mai bin ilimin Allah kaddara mai nuna cewa duk abin da zai faru a duniya Allah ya riga ya san da shi komai wa ma tasqulu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ard wala raqabin wala yabisin illa fi kitabin mubin komai Allah ya san shi an gani wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmihi wannan kaddara din mai bin ilimin Allah mai nuna komai kafin ya faru Allah ya san shi yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsila yana kasancewa a wasu wurare a dunkule a wasu wurare kuma a rarrabe wato inda yake kasancewa a dunkule shine inda Allah ke cewa inna Allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah ga komai masani ne shi babu wani abu da Allah bai sani ba kaga wannan ya zo a dunkule to kuma yakan zo a rarrabe cewa wa ma ta hamilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi kaga an yi maganar mace mai haihuwa Allah ya sani wa ma tasqutu min warakatin illa ya ya'lamuha kaga Allah ya sani wala habatin fi zulmatil ard kaga nan ana ta tafsir ko wala radabin wala yabisin illa fi kitabin mubin kaga ana kiran wannan ilmun lahi tafsili akwai ilmun lahi ijmali shine a dunkule Allah ta'ala ya san komai sannan kuma Allah ya san shi ala tafsir an gane ko akwai wasu daga cikin yan kadariya masu cewa Allah ya san abu a dunkule amma bai san shi a rarraba ba Allah ta'ala ya san ya halicci bil adama amma ba zai iya ayyana mu ya ce ya haya abdullahi wane wane wane ba zai yiwu ba Allah dai ya san ya halicci mutum Allah ya san ya halicci dabbobi Allah ya san ya halicci kwari amma tafsir din su dai bayan ɗayan su Allah bai sani ba wa iyaz billah an gano wannan ko to kaga wannan magana kafirci ne kai tsaye kaga yayi karo da wa ma wa ma taskudu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ard wala radabin wala yabisin illa fi kitabin mubin komai a gani inna allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah ta'ala babu abin da ke boye ma a duniyan nan gaba ɗaya babu abin da ke boye ma a sama ko ƙasa an gane huwa yi yusawwirukum kumfil arhami sha yasha saboda haka Allah gwargwadon ƙwayan zarra baya koya ga Allah a cikin sammai ko kasai to dole ne ka yarda a matsayin na ahlus sunna ka yarda da Allah ya san abu jumlatan sannan kuma ya san abu tafsilan an gane dukkan gaba ɗaya Allah ya san mu ɗaya bayan ɗaya dabbobi gaba ɗaya Allah ya san su ɗaya bayan ɗaya wanda ya inkarin wannan ya yi yarda domin ya takaita ma Allah iliminsa alhali Allah ta'ala kuma ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ta'ala masani ne ga komai babu abin da ya koya gare shi an gane dan ma in ba gane ba sai ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un lalle Allah babu abin da ke koye masa fil ardi a doron ƙasa wala fi sama ko a sama na'am faqad kadaba fil lawh al mahfuz ma sha hakika kaga nan dole ka yarda da ilimin Allah ta wa tafsilan sannan kuma sai ka yarda da mai alkitaba daga cikin ainihin rukunan kaddara akwai abin da yake alkitaba ka yarda Allah ya rubuta a cikin lauhin mahfuz abin da ya ga damar rubutawa an gane ku ya rubuta da hikimansa da kuma rahamansa da ikonsa ya rubuta cikin lauyin mahfuz abin da ya ga dama wannan shine alkitaba wa idza khalaqa jasad aljanin qabla nafkhi ruhi fi idan Allah ya halicci cikin dan tayi kafin a busa masa rai ba'ata ilayhi malaka Allah yakan aika mai da mala'ika kafin a busa mai rai Allah zai aika mai da mala'ika fa yi umaru bi arba'i sai a umurce shi da kalmomi guda hudu اكتب رزقه za a umarci mala'ika a ce ka rubuta arzikinsa wa ajalahu wa amalahu ka rubuta ajalinsa ka rubuta aikinsa shaqiyun aw sa'id ka rubuta tababbe ne shi ko arzikin lahira duka rubuta wa nahwu da makamancin wannan fa hadha al-qadar yunkiruhu ghulatul qadariyya qadiman wannan qaddara din wato gulat na ƴan qadariya masu wuce gona da iri gulatul masu wuce gona da iri daga cikin masu inkarin kaddara wato suna inkari shi tuntuni da dadewa suna cewa Allah ta'ala bai rubuta komai ba an gane farko dai suna inkarin ilimin Allah cewa kafin abu ya faru Allah ya riga ya san da shi sannan suna inkarin cewa Allah ya rubuta shi an gane wannan wa munkiruhu al-yawma qalil amma masu inkari shi yau kadan ne an gane ko wayancan yan kadariya din ɗin ne to kuma duk mutumin da ya inkarin cewa Allah ya rubuta ko Allah ya sani to wannan gaskiya ya yi radda ya fita addinin musulunci eh wa amma darajatu thaniya to kun ga wannan kenan ya nuna kaddara na da ainihin rukunai guda nawa akwai al'ilmu akwai alkitaba akwai mai akwai alhalki akwai almashi'a kuma da yayi wato duk abin da zai faru Allah ya san da shi sannan kuma Allah ya rubuta ba za a goge ba sannan kuma Allah yana aikata abin da ya ga dama ne an gane ko, babu wanda yake iya tilasta ma Allah ko ya canza ma Allah abin da ya niyya sannan Allah shi ke halittar komai an fahimci wannan aiki Allah shi ya halicci komai kuma ya rubuta nan su ne wa amma daraja na biyu fa huwa lahi nafida shine mashi'a ta Allah mai zartuwa cewa duk abin da zai faru a duniyar nan gaba daya yana faruwa ne cikin mashi'a ta Allah idan kaga an yi ruwa ganin daman Allah ne in kaga an yi fari ganin daman Allah ne in kaga ana cikin yaƙi ganin daman Allah ne in ana cikin zaman lafiya shi yana cikin mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala da kuma hikimansa wa qudratu shamila eh da kuma ikon Allah wanda ya game kowa da kowa Allah yana da iko ikon Allah ya game kowa da kowa ya game komai babu wani abu a duniya da Allah ba shi da iko a kan shi na fatan gane wani abu ne a duniya ya fi karfin Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai an gane ko in kaga kafiri yana yin abu Allah ya kyale shi Allah ya ga daman kyale shi ne kawai saboda hikimansa yanzu irin abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu wanda za a ce kafirai suna zaluntar musulmi ƙasashen kafirai masu ƙarfin makamai masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin siyasa suna zaluntar ƙasashen musulmi suna kwashe ma musulmi arziki misali to duk wayannan gabaki ɗaya, Allah ta'ala baya san abin da suke aikatawa amma kuma Allah cikin wato abin da suka aikata da ganin daman Allah ne sun aikata da mashi'a ta Allah inda Allah ya ga dama da ba su aikata ba amma Allah ta'ala cikin ikonsa shi ne saboda yana so ya zartar da wani abu na hikimansa sai Allah ta'ala sai ya ba su ƙarfi akan musulmi a gane ko ba wai dan yana son kafirai ba kada wani ya yi mummunan fahimta cewa da Allah ya ba Amerika da ingila da roshiya da kaza kaza tunda ya ba su karfi kan saudiya ya ba su karfi kan misira da iraki da sauransu ya nuna kenan cewa amerika ne ke kan gaskiya musulmi suna kan ƙarya shin haka ne ai a cikin tarihi in muka duba tarihi galiban in Allah ya turo annabawa za ka cewa kafirai sun fi musulmi karfi ko ba ka bane annabi nuhu da aka turo su zuwa ga kafirai ai kafiran su suka jayi sannan annabi Musa da aka turo shi zuwa ga Fir'auna da shi da Fir'auna ya fi karfi a wannan lokacin kaga Fir'auna ne ya fi karfi har ma saboda karfin Fir'auna cewa aka yi annabi Musa ya gudu tare da bani Isra'il kaga wannan ya nuna Fir'auna yana da karfi sosai har ma ya fi ainihin musulmin wannan zamani karfi sannan ga irin su samudawa da irin su adawa kaga duk ita duba tarihi su gaba daya zaka mutane ne masu karfi sosai kamar yadda tarihi ya nuna mana to Allah ta'ala yakan ba su wannan karfi ne saboda wata hikima tashi sannan kuma daga baya sai Allah ta'ala ya bayyanar da nasara ga musulmi an gane wannan ko saboda haka wato dole ka yarda da mashi'a ta Allah zartacciya Allah ta'ala ya samu ruwawa ya ba shi arziki ya samu mai hankali mai wayo abin ya yi shi talaka an gani Allah shi ya san hikiman da ya sa ya ba wannan wawa arziki ba wai don ya fi son wawan fiye da kai ba ne kuma Allah ta'ala shi ya san dalilin da ya sanya wannan mai hankalin ya yi shi talaka ba wai don baya san shi ba ne kasancewa Allah ya yi ka talaka ya yi wani mai arziki kada ka ɗauka Allah ya fi son mai arzikin da kai baya son in haka ne kuwa ashe kafirai da yawa da suke da arziki ashe sun fi soyuwa a wajen Allah fiye da musulmi talaka kaga wannan kuskure ne ko baka ba Na. wa huwa al-iman bi anna ma sha'a Allah kana shine imani cewa duk abin da Allah ya ga dama shi zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai ga daman faruwar sa ba ba zai kasance ba وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا باب باب أتكن سمير كالسي باب والموزي ولا ت... ولا سكون نعم ولا سكون كون قوة إلا بمشيئة الله سبحانه إذا تقول أنا أبي موسى يا موسى نيد مشيئة الله إن تقول أنا أبي نسو يا نسيني دا مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يكون في ملكه إلا ما يريد wani abu baya kasancewa cikin mulkin Allah sai abin da Allah ya ga dama irada kauniya gariya. babu wani abu da ke kasancewa cikin mulkin Allah sai abin da Allah ya ga dama wannan illa ma yure din nan kana iya cire yure din da ka sa illa ma ya sha shi irada kauniya qadariya yana daukan ma'anan mashi'a an gane wannan ko dan kamar malaman tauhidi sun ce irada ya kaskashi biyu akwai irada diniya shar'iyya irada diniya shar'iyya shine abin da Allah yake so Allah yana son abin amma kuma Allah bai alƙawarin lalle sai ya faru ba akwai abin da Allah yake so amma ba lalle bane abin ya faru Allah yana son musulmi yayi mulki amma ba lalle bane za ka wani lokaci sai ka kafiri yayi mulki kuma Allah baya son kafiri yayi mulki ko da wato Allah hala shi yana son musulmi ya mulki baya son kafiri amma kuma za ga lokaci kafiri ya yi mulki kaga wannan shine irada diniya shar'iyya abinda Allah yake so amma ba lalle ne a ce kuma Allah ya kaddara abin zai faru an gane wannan ko kamar Allah da yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yudhhirakum tadhira kawai abinda Allah yake so abinda Allah yake so irada diniya shar'iyya shine ya tafiyan muku da dattiya ko mutanen babban gida kuma ya tsarkake kuma tsarkakewa kaga ahlul bait Allah yana so ya tafiyan muku da datti amma Allah bai kaddara ba akwai daga cikin ahlul bait mutanen kirki akwai daga cikin ahlul bait wanda suka kauce ma karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga saboda wannan irada din irada ce diniya shar'iyya da a ce irada ce kauniya kadariya da zai zama to dukkan ahlul bait gaba ɗaya sun zama asumi sun zama asumai ko kuma a ce dukkan ahlul bait gaba ɗaya gaba ki daya sun zama to mutanen kirki masu kiyaye dokokin Allah dai gwargwado ina ba ta gano wannan saboda haka shi wannan aya yana nufin Allah yana so ya tafiyar da datti ga mutanen gidan manzon Allah amma kuma ba lalle bane kuma a ce Allah ya kaddara hakan da kuma inda Allah ta'ala yake cewa bayan Allah ya gama maganar alwala sai Allah ke cewa ma yuridu Allah ma yuridu Allah eh ma ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyudhhirakum ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min harajin Allah ba yana so bane ya sanya muku kunci walakin yuridu li yudhhirakum sai dai Allah ta'ala yana so ne ya tsarkake ku kaga nan Allah baya son ya samu cikin kunci Allah baya son haka amma ko bai kaddar hakan ba wasu mutane suka shiga cikin kunci duk da Allah ta'ala baya son ya ga musulmi cikin mai cikin kunci Allah yana so ya ga musulmi cikin walwala kullum wannan shine abin da Allah yake so Allah yakan so abin da bai kaddara ba kuma Allah yakan kaddara abin da baya so ko ba ka ba yanzu ƙarfin da Allah ya ba Amerika, Allah yana so amma kuma ya kaddara ko bai kaddara ba Aga Allah ya kaddara Allah ta'ala sai ya doki mulki ya ba kafiri shi ya kaddara haka amma Allah yana so kafiri ya mallaki musulmi Allah baya so saboda haka Allah ta'ala yakan Allah wani lokaci Allah yakan so wani abu amma bai kaddara shi ba kamar wannan da yace ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraji. Allah ba yana so bane ya sanya muku kunci ba ga akwai musulmi da yawa suna cikin kunci a cikin al'amura da yawa daga cikin rayuwarsu kaga wannan abin da Allah yake so ne ba wai abin da ya kaddara ba an gane wannan ko to kaga kira irin wannan akwai ayoyi da yawa da suka yi magana kan irada diniya shar'iyya wanda Allah ta'ala yana son abun amma Allah ta'ala bai kaddara ba an gano wani ku yuridu Allah yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku amma an halicci mutum mai rauni kaga Allah yana so ya sassauta amma wasu mutane kuma suna shiga cikin kunci wallahu yuridu an ya tuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una shahawat an tabilu mailan azima Allah yana so ya karbi tuban amma wa'annan da suke bin sha'awa su kuma suna so su karkace wato wa yuridu allazina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima wa'annan da suke bin sha'awa suna so ku karkace karkacewa wanda yake mai girma kaga nan irada ce diniya shar'iyya Allah yana so ya karbi tuban mu Allah yana so yana so duk musulmi ya tuba Allah ya karbi tuban shi Allah yana farin ciki ga tuban mai tuba amma kuma Allah ya kaddara kowa sai ya tuba Allah yana so mu tuba amma bai kaddara kowa sai ya tuba ba an fahimci wannan yi to wannan shine irada diniya shar'iyya shi kuma irada kauniya kadariya shi ne na ce mai ɗaukar ma'anar mashi'a Allah ya ga dama ya ƙaddara abin zai faru amma ba lalle ba ne a ce Allah yana son abin Allah wani lokaci yana ƙaddara abin da yake so wani lokaci kuma yana ƙaddara abin da baya so Allah ta'ala ya ƙaddara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zama manzon Allah kuma yana son haka kaga Allah ya ƙaddara kasancewa annabi manzon Allah sannan kuma Allah yana son manzancinsa sannan Allah ya ƙaddara Amerika ta zamanto mai zaluntar musulmi a wannan zamanin haka Allah ya ƙaddara amma kuma Allah baya son abin da Amerika ke yi ashe Allah yakan ƙaddara abin da bai baya so kuma Allah wani lokaci yakan so abin da bai ƙaddara ba kamar da Allah ya ce yana son mu da sauki amma bai kaddara haka ba akwai wanda suke samun sauki akwai wanda ba su samun sauki an gano wannan ko saboda haka wannan shine irada kauniya kadariya shine daidai da ayan nan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasabu fiha ai wa idza aradna an nuhlika qaryatan ai wa idza shi'na wa idza shi'na an nuhlika qaryatan kenan idan mun ga dama mu halakar da alƙarya mun ga dama mun kaddara za mu halakar da alƙarya amarna da fiha sai mu umurci ƴan lagwada fa fasa ku fiha su yi saban Allah a doron ƙasa fa haƙa alaiha alqawl sai kalman azaba ta tabbata a gare su fa dambarna ha sai mu darkace su darkacewa kaga Allah ta'ala a nan wajen idan yana so ya halakar da in ya kaddara ya ga daman yana so ya halakar da wata alƙarya sai ya umarci 'yan lagwada su saba ma Allah su yi ta'addanci an gane ko fa haƙa alai alƙawun sai kalmar azaba ta tabbata a gare su fadan barna haka mira kaga nan fa iza aradna wani irin irada ne wannan kaga irada ce kauniya irada ce kauni kauniya kadariya me yasa Allah ya riga ya ga dama kuma dole ne kalman azaba ta tabbata a gare ba mai iya canza shi sai kalman azaba ta tabbata sai Allah ya darka darkake su darka kewa. an fahimci wannan aiki to kaga wannan aya kauniya kadariya ga kuma wata aya da da wani annabi yana wa sa wa'azi yana cewa wala yanfa'ukum nuski in aradtu an ansaha lakum in kana Allah ridu an yi ku. wani annabi ne wannan annabi ne ya go yake cewa mutanensa wala ya fa'ukum nusi nasiha ta ba za ta amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum idan ina so in muku nasiha in kana Allah yuridu an ku in Allah ai in kana Allah sha'u an yi ku. in Allah ya ga daman ya halaka da ku in yi ta wa'azi in yi ta wa'azi wa'azi na ba zai yi amfani ba ko da na so in shirya da ku idan Allah ta'ala bai ga daman shirya ko ba za ku shirya ba wannan waje wutilala in kana Allah yuridu an yi ku? in Allah ta'ala yana so ya halakar da ku an gane wannan ku wannan shine irada kauniya qadariya na'am wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah subhanahu wa mai iko ne akan komai Allah yana da iko akan komai hatta ayyukan bayi min al mawjudat wal ma'dumat Allah yana da iko akan abin da yake me da abin da babu shi abin da yake me gashi a duniya da abin da babu shi kila nan gaba za a samar da shi ko ba za a samar da shi ba ma komai Allah yana da iko akan shi ina kan lokaci ina bincin lokaci كل lokaci ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله to wato kada mutum ya yi tunani tunda an ce Allah ya kaddara abubuwa kuma Allah ya riga ya ga dama kuma Allah ya riga ya rubuta kuma baka iya gogewa to wani zai iya tunani to menene amfanin yin aiki menene amfanin a turo manzo ya shiryar da al'umma zuwa ga addini tun da dai an riga an kaddara ashe kenan zuwan manzo bai da amfani ashe kenan saukar da littafi bai da amfani ina fatan gane to sai shehu islam ibn taymiya yake tabbatar mana cewa kaddara baya hana shari'a da kaddara da shari'a suna tafiya ne kan kan kan kamar yadda muka faɗa kaddara akwai sirri na Allah a cikin sa an gane wannan ko abin da ya bayyana gare mu bi aiki da shi abin da ya koya a gare mu mu yi imani da shi ko mun san hikima ko mun san shi ba amma dai wato kaddara na kasancewa Allah ya rubuta baya nuna kuma cewa ba bawa ke yin aiki ba an gani bawa shi ke yin aiki da kansa bawa shi ne yake sauraron wa'azi bawa shi ke yin imani da wannan wa'azin da ake masa shi ne ce duk da haka duk da cewa Allah ya kaddara abubuwa to hakika Allah ya umurci bayi da yin da'a a gare shi wa da'atu rusulihi da kuma yin da'a ga manzanninsa kaga inda kamar yadda muke tunani ne yaya za a yi a ce an rubuta komai ba za a canza ba sa'annan kuma a turo manzo kuma a ce bai imani ina ba san gane kenan akwai wani sirri wanda ba a gaya mana ba karkashin wannan al'amari ina ba san gane wannan to shi ya sanya manzan Allah ke cewa kada mu dogara da kaddara mu yin aiki gobe kiyama in zai bayyana gare mu cewa da kaddara da shari'a suna tafiya tare ne ba sa karo da juna amma idan mutum ya duba zahiri zai kama su karo ba karo da juna ba an gane ko Allah da ya kaddara shi ne kuma Allah da ya turo manzanni ya ce bai imani da wayannan manzannin bai aiki da sakon da manzanni suka zo da shi na'am wa nahahum an ma'siyati kuma Allah ya hana bayi saba masa wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin kuma shi Allah subhanahu yana son masu tsoron Allah wal muhsinin wal muqsitin Allah yana son masu kyautatawa yana son masu adalci ashe su mutanen ne masu kyautatawa su da kansu su ne masu yin adalci su ne masu tsoron Allah shi yasa Allah ke son su ba kamar irin tunani na yan jabariya ba masu cewa shi bawa bai san ma yana aikatawa ba to in ya zama to bawa bai san ma yana aikatawa ba yaya za a yi Allah ya yabe shi ya yi aiki mai kyau yaya za a yi Allah ya ba shi lada in ya kyautata in kuma ya yi mummunan aiki Allah ya bashi azaba Allah ya rubuta mai zunubi ashe duk wannan yana nuna bawa yana da tasiri wajen abin da yake da alaka da aikin alkhairi da kuma sharri an gane bawan shi da kanshi yake aikata wannan abu an gane sabanin su yan jabariya masu cewa shi bawa kamar an daure shi ne kawai ba shi da wani motsi sai yadda aka yi da shi an gane wannan magana ba gaskiya ba ne na'am wa yabqa 'anil ladina amanu wa 'amilus salihat kuma Allah yana yarda ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau me yasa Allah yake yarda da su saboda su ne suka yi imanin kuma su suka yi aiki mai kyau shi yasa Allah yake yarda da su wala yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai me yasa baya son kafirai saboda su ne suka aikata aikin kafirci ba wai an tilasta muku bane idan ya zama to Allah ne ya tilasta muku yin kafirci yaya kuma zai ce baya son abin da suka yi bayan shi yasa su wala yarda anil qaumil fasiqin Allah baya yarda ga mutane fasikai wala ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da alfasha wala yarda li ibadihi al kufr Allah baya yarda ma bayinsa da kafirci wala yushibbu al-fasad Allah baya son barna wal ibadu fa'iluna haqiqa kaga idan muka dauki fahimta yin jabariya wato da barna da alkhairi da abu da abu ɗaya ne kawai tunda dai barna masu aikata barna Allah ne ya sa su masu aikata abu mai kyau Allah ne ya sa su kenan kenan da mai aikata barna da mai aikata alkhairi kusan duka suna biyayya ne ga Allah wa iyyazu billah والعباد فاعلون حقيقة أولا أهل السنة والجماعة وتباي سوني ما سأيكتا وحقيقة باي سوني ما سأيكتا حقيقة والله خالق أفعالهم أما الله شيني بهالتا بي ayyukansu bayi su ne masu yin aiki amma Allah shi ne mai halittar aikinsu raddan alal qadariya yan ƙadariya kuma sun ce bayi su ne masu yin aiki bayi su ne masu halittar aikin kansu da kansu su ba su yarda cewa Allah ta'ala ke aikata ke halittar aikin bayi ba sun ce bawa shi ke halittar aikin kanshi da kanshi kenan akwai wani abu a nan duniya wanda ba Allah ne ya halice shi ba wannan shine mazhaba na mutazilawa shine mazhaba na ayan ƙadariya amma ahadu suna suka ce wato bayi su ne masu aikatawa hakikatan in kaga mutum ya yi zina shi ya yi zina hakikatan in ya sha giya shi ya sha giya hakikatan kada ya sha giya ya zo ya jingina wa Allah an gane in ya yi sallah shi ya yi sallah hakikatan amma wane ne ya halicci aikin shi Allah ne ya halicci aikin shi kamar yadda ina yawan kawo misali kai ke kallo amma wa ya halicci idanka kai ke yin magana wa ya halicci bakinka Allah ko kai ke yin duka wa ya halicci hannunka da kake duka da shi ba Allah ba saboda ka bawa shine mai aikatawa amma Allah shi ya halicci aikin shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa su kuma yan jabariya suka ce Allah shine mai halitta kuma Allah shine mai aikatawa wannan shine mazhaban yan jabariya Allah shine mai halitta shine mai aikatawa duk abin da bawa yi Allah ne yi in ji su Kuma in banki wannan ayi to kuma tun da duk abin da bawa yi Allah ne yi to wannan zai kai mu zuwa ga cewa duk abin da bawa yi bai yi laifi ba tun da ba shi ya aikata ba ko ya zula kuma duk wani zunubi gaba ɗaya zai koma tun da Allah ta'ala yi ba shi ya yi ba an gane wannan ko to wannan ne shi ne ka cewa sufaye yan hakika mafi yawan su yan jabariya ne sufaye sukan koma su ce duk abin da suke aikata ba su ke yi ba sufi idan ya yi fana'i ya zama to ya narke wai in yana zikiri yana zikiri sai ya yi fana'i sai ya zama to ya narke baya ganin kowa sai Allah sai zama to duk abin da yake aikatawa ba shi ke yi ba Allah ke yi daga bayan sai su biya gaya ma cewa ya gane shi ne cewa duk wani abu a duniyar nan gaba ɗaya alkhairi ko sharri ba bawa ke yi ba to tunda ko haka ne da alkhairi da shari gaba ɗaya duk alkhairi saboda haka duk wani abin da bawa zai aikata a duniya nan mai kyau ne to wannan sai kai zuwa ga abin da ake kira wahadatul adiyan cewa tunda dai bawa ba shi ke aikatawa ba Allah ne kenan duk kuma abin da Allah ya aikata alkhairi ne saboda haka idan kaga an bauta wa gunki Allah aka bautawa in kaga an bautawa gunki alkhairi in an bauta ma rana in an bauta ma wata in an yi shirka in an yi tsafi komai aka yi daidai ne tunda dai komai Allah ke aikatawa ashe in kaga ana bautan gunki wannan bautan gunkin ba ke yi ba tunda ko ba ke yi ba ashe bautan gunki ma alkhairi ne shine magana ibn al-arabi da yake cewa ibn arabi sufi yake cewa asbahatu ila lima hu rabbi fa fi'li kulluhu da'at yace na wayi gari wato ina tasarrufi ina jujjuyawa ga abin da ubangiji na ya zaban mu aiki na duka shi biyayya ne gaba daya duk abin da ya aikata a duniya biyayya ne ko bayan ya riga ya ce na ma lakar kuntu min qablu unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dini hidani na kasance da ina kyaman abokina idan ya zama to addininsa bai kusanci addini na ba in ya to ni ina musulunci shi yana kirista ko ni ina musulunci shi yana bayahude ko ni ina musulunci shi yana tsafi ko yana yana bautan gunki da ina kyaman shi amma fa asbaha qalbi qabilun kulli halatin sai ya zama to zuciya na ya wayi gari qabilun kulli halatin ya wayi gari yanzu yana karban kowane hali yanzu na fahimci kuskure na a da da nake ganin duk addinai gaba ɗaya wato ƙasa ne sai musulunci yanzu na gane duk addinai gaba ɗaya masu kyau ne an gane idan mutum ya yi zurfi a cikin aƙidar jabariyanci to zai koma zuwa ga wahadatul wujud zai koma zuwa ga wahadatul adiyan ya ɗauka cewa duk addinan nan gaba ɗaya duk ɗaya ne har ya koma baya kyaman kowane irin addini duk abin da mutum ya aikata ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya caca zai ce duk alkhairi ne tunda shi bawa ba shi ke aikatawa ba kaga wannan mazhaba mazhaba ce mummuna mazhaba ce mai hadari ta saba ma kitabu wa sunna ta saba wa karantarwa magabata babu dalili a kansa an gane wannan shine ibnu arabi as-sufi yana yaban fir'auna da mutanensa yace innal ladina takhadhu yana yaban ainihin mutanen annabi Musa da suka bauta wa gunki bayan ya je ya karɓo ainihin taura ka da ya dawo ya tara suna bautan gunki ibn harb ke cewa innal ladzina takhazul ijla ma abadu wa yace nan da suka riki dan baraki ba su bauta ma wani Allah ba Allah suka bautawa an gane wannan ai to kaga shi yana da fahimtar kenan duk addinan duniya gaba ɗaya ta ne kuma saboda mummunan fahimta kan kaddara shi ya kawo wannan abun Allahu a'lam أوكي؟ نعم والعبد هو المؤمن والكافر يو هو المؤمن والكافر شي باوا قوم خيره ايه وعليكم السلام سوى لا هي اوكي سوى لا هي اوكي سوى لا هي اوكي سوى in a duniya ya ke yin aiki misali gobe kiyama da a ce ya yi aikin za a iya samo su a wuta da wuri a nusa aljanna ina wana magana kowa in aikin in aikin aljanna ya fi soki Allah zai sauke mashi in aikin wuta ya fi soki Allah zai sauke mashi in aikin wuta shi in an halice ka don wuta za a sauke ma aikin wuta in an halice mutum don aljanna za a sauke mai aikin aljanna na'am ka daga murya fahimta irin ta eh wani mai yaƙi da interfaith ɗin wani ba wai dan jabariya ba ne kawai yana neman kuɗi ne zai shiga cikin wannan aƙida din an gane wani ma bai ma san aƙidan jabariya din ba eh za a yi cewa ya fara shi shi na ta masu aƙidan interfaith wato kusan za a yi sun fara shinshina ƙidan ainihin jabariyanci idan mutum ya yi zurfi akan jabariyanci zai koma zuwa ga wahadatul adiyan da wahadatul wujud zai fada aƙidan komai Allah ne tun da duk abin da mutum ya aikata a duniya ba shi ya yi ba Allah ne to zai kai ga cewa kowane mutum a duniya Allah ne sannan kuma zai kai ga cewa duk wani addini da mutum ya bi addinin Allah ne an gane wannan ku? eh na alaikun salam a kusa kuwa yan hakika suna ganin cewa ko na mutum ya bauta wa gunki ne ba kafiri ba ne shi ya yi biyayya ga Allah ne musulmi ne shi an gane wannan shi ne addinin ibn arabi a sufi shi yana ganin duk addinai duk ɗaya ne kawai kowane mutum yana bauta ma Allah ne da abin da ya fahimta shi ke nan Allah shi taimake mu na kalla to insha Allah an ce za a nemi taimako wa alaikum salam